يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما اما بعد يوم ثلاثه شهر bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara wanda ya daidai da sha takwas ga watan uku shekara ta biyu da ashirin da biyar a wannan shi ne majalisi na goma sha bakwai a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan wanda har yanzu muna karatu a cikin suratul baqara a darasin da ya gabata mun tsaya a kan aya ta 60 daidai za mu tashi آية aya ta 61 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكات وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah بدأت sarki ya وإن قلتم يا موسى ya نصبر على nasbira ala har yanzu ne tunatarwa ga bani Isra'il zuwa ga ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala masu yawan gaske waɗanda Allah ya ni'imta su da shi. Ana ku suna ni'ima ta da mai muku lokacin da na saukar muku da almanu wa salwa sannan abinci lafiyayye sannan ku tuna ni'ima ta a gare ku lokacin da na kulkulo muku ruwa daga cikin dutse sannan ku tuna ni'imar da na yi muku a lokacin da kuka nuna ƙosawa da gajiyawa da wancan ni'imar ta abincin almanu wa salwa da na saukar wannan shine abin da wannan ayar take magana a kai ma'ana ku tuna ni'imar da Allah ya muku a lokacin da kuka nuna ƙosawa wa in qultum ku tuna lokacin da kuka ce ya Musa ya kai Musa kuka kira annabin wanda Allah madaukakin sarki ya aiko zuwa gare ku kuka ce mai lan nusbira ala ta'amin wahid mu ba za mu taɓa yin haƙuri da abinci kala ɗaya ba fad'u lana rabbak da haka ka roƙa mana ubangijinka kai mana addu'a yukhrij lana mimma tunbitu ardh ubangijin ta ya fito mana da abin da ƙasa take tsoro da shi da za a ce sai abu kawai wanda za mu gani a sama kawai ko abin da yake saukowa daga sama ko abin da za mu kama kawai tsuntsumiyanka a a kullo mana abin da ƙasa ce take kullo da shi take tsoro da shi daga cikinta shine min ma tumbitul ard min baqaliha na daga abin da yake buƙul ne na ƙasa albuƙul ko albaklu shi ne duk wani tsoro da yake tsorowa daga cikin ƙasa wanda ba shi da tushe mai yaɗo a bayan ƙasa nau'o'in abubuwa masu yaɗo a bayan ƙasa wanda suke tsorowa wanda ba su da tushe kamar yadda bishiya take tana da tushe wanda ganye ke fita a jiki to su ne wanda ba su da tushe ba su da matsaya da suke tsayuwa a kan duk wani tsoho da yake fitowa da wannan yanayin shine al-bungul haka muna so ga roƙa mana Allah ya kullo mana da abin da yake tsowa daga ƙasa na nau'in ganyayyaki da kayan tsirrai wanda suke yaɗo a bayan ƙasa wa qissaiha haka kuma daga nau'in al alƙisa shi ne gurji da ake amfani da shi bayan suna fassara shi da ƙiyam wanda shi ne kokumba amma shi wannan ƙisa ya sha bamban da da kokumba saboda shi akwai yana da wani ɗan eh, me za a ce ƙurzini a bayan shi ba kamar yadda uh, kokumba yake simul-simul bayan shi babu wannan kurzin ba kuma yana tsawo sama da kokumba sannan bai kaiwa kaurin da kokumba yake da shi amma dai nau'in abu ɗaya ne dukansu duka nau'in abu ɗaya ne da aka sa ubangijin ka ya tsoro mana da irin wannan kayayyakin abincin wa ha? sannan a kawo mana tsirrai abin da ya shafi ko malaman tafsiri sun yi maganganu dangane da abin da ake nufi da ko wanda za mu ci a nan gaba wa adasi ha sannan ya tsoro mana da nau'in adas adas nau'i ne na shi ma tsirrai wanda yake da shige da wake amma dai ba wake ba ne yana da shige da wake wanda ana sa shi a cikin abinci kamar yadda ake sa wani, to muna so a tsaro mana da irin wannan nau'in abincin wa ha sannan a samar mana tsiro wanda ya shafi nau'i na albasa daga ire-iren waɗannan kayayyakin abincin muke buƙata, wanda za a tsotsoko a harhaɗa a samar da abinci wanda za a rika amfani da shi ƙara sai annabi musa ya ce musu a tattabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khayr yanzu za ku canza abin da yake kaskantacce da abin da yake shine mafi alkhairi kuna da abu mafi alkhairi kuna neman ku canza shi da abin da yake kaskantacce wanda bai kai shi daraja ba bai kai shi kima ba Shi ne tambayar da ya fi istifhami na inkari in bi komin tsirar da ka yi wannan kuke so ku shiga wani birni daga cikin birane ko kuma ku shiga garin misira fa inna lakum ma sa'altum to za ku samu abin da kuke nema daga wannan ne ku shiga kowane birni ko daga cikin manyan birane ko kuma ku je garin misira duka waɗannan abubuwan da aka lissafa akwai da aka za ku same su za ku samu min ma tumbitul ardu min baqaliha aw qithaiha wa qumiha wa hadathiha wa basaliha da aka babu buƙatar sai an zauna an yi wata addu'a ta musamman don ku samu wannan da aka ku je gari kawai in kuka samu duk inda gari yake babban gari to waɗannan abubuwan ana samun a cikin birane fa inna lakum ma sa'altum sai Allah ya ce wa duribat alaihim dhillat wal maskan sai Allah ya jefa musu kaskanci wal maskana da kuma talauci Allah ya jarrabe su da kaskanci da talauci an jarrabe su da kaskanci da talauci sannan wa ba'u bi ghadabin min Allah sannan suka dawo da fushi daga Allah Allah ya fushi da su bayan kaskanci da talauci da ya jefa musu zalika wannan ya faru ne me ake nufi da ishara da wannan ana ishara zuwa ga azzillatu wal maskan wannan kaskancin da talauci da kuma fushin Allah ya same su ne bi annahum kanu yadkuruna bi ayatillah saboda sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah <clears throat> wa yaqtuluna an wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi al-haqq kuma suna kashe annabawan Allah ba tare da hakki ba wayannan ne bubbukan da suka aikata su ne suka haifar musu da kaskanci da kuma talauci da fushin Allah Su subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ƙara kawo wani sababin kuma na wanda ya haifar musu da waɗannan bala'o'in Allah ce dima a aqab har ina yau ne wannan talaucin da ƙasƙancin da fushin Allah ya same su ne a aqab saboda saban Allah da suke yi in ban hukuncin Allah wa kanu yaqtadun da kuma ta'addanci da suke yi a bayan kasa saboda haka Allah ya jarrabe su da kaskanci ya jarrabe su da talauci sannan kuma ya yi fushi da su yana addini a nan Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana wannan ni'imar da ya musu ga kuma abin da suka zo suna nema bayan waccan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu suna son canji sun tuna asalin rayuwarsu ta baya sun yi rayuwa a birni sun rayu a nisira tsawon shekaru sun saba da nau'o'in abinci daban-daban a zo abinci da an dafa da kaza an sa kokumba an sa albasa an sa tafannuwa an sa kaza daga wannan ɗabi'a ta motsa musu sun fara tunanin irin abincinsu na da da suka saba ta'amuli da shi yanzu wannan ni'imar da Allah ya yi musu ta fara zama jiki a wurinsu sun fara daina ganinta a matsayin ni'ima wannan kuma ɗabi'a ce da cikin ɗabi'a ta ɗan adam yana daga cikin tabi'u na ɗan adam munanan shi ne ilakun ni'am sabawa da ni'ima mutum ya saba da ni'ima ta zamar mai jiki har ya daina ganin ta a matsayin ni'ima da yawa ni'imomin da muke da su a jikinmu ba ma gane ni'imomi ne tseren da sai tseren da wani abu a jikinka ya daina aiki aka je asibiti aka ce za a yi ma sai an biya miliyan kaza za a gyara wannan abin daga sannan ne za ka fara gane a ce tsawon wannan shekarun da kai da abin a ce ni'ima sai Allah ya muka baka sani ba to wannan duka yana daga cikin abin da yake biya kun ribu na ɗan adam to ba ni'imomin Allah ba akwai wanda hatta ni'ima da ɗan adam ɗan uwan shi yake yi mai tana iya zama mai jiki ya saba har ya daina ganin ta a matsayin ni'ima to wannan shi ma yana da cikin miyagun ɗabi'u na ɗan adam da yake da shi akwai wanda zai rinka ma wani alkhairi tun kana jin alkhairi ne har ka koma haka rinka jin wannan abin haƙƙinka ne in ba a fata in ba a yi kasa ba ma hauki za ka rinka ji ko kyauta ce mutum yake ma wani ya saba ji shekara zai ba shi kaza tun yana jin daɗi har ya fara ba tsayawa yana jira yau kwana nawa shekara ta tsari yau wata ramadan nawa ga wata har yanzu ba a kawo ba ya fara fari yanzu ya fita daga matsayin cewa wannan insani ne ake mai alheri ne ake mai ni'ima ce ake mai ya fara jin cewa wannan haƙƙi shi ne ya za ya hanyar zuba a aiko mai da shi ba ya za a shigo har yanzu ba a bashi ba ko a yi mai ni'imar nan da aka zo buƙatar ni'imar kuma ranar kuma zai nuna ɓata zai da baƙin ciki mutum ya baka wuri ka zauna shekara goma sha biyar ko ashirin ran da ya zo ya ce ina buƙatar ɗakin nan zan yi wata hidima Rana za ka ji zagi zubo shi aka yi bai da mutunci bai da kaza bana wai duk shekarar nan da ya a awo a baya duk ba mutunci ba ne wani ba taimako ba ne ba insani ba ne to wannan yana da cikin mummunar ɗabi'ar al'adar shine ya saba sabawa da insani ya mai da shi jiki mutum ya rinka ma abu insani ga rinka jin ma wannan abin haƙƙinka ne kawai in bai yi ma ba ka rinka jin wai har ya yi rashin kyautawa saboda bai yi ma to wannan shine abin da ya sami yahudawa a cikin wannan aya Allah ya musu ni'ima yana saukar musu da almandu salwa. ana fito musu da ruwa daga cikin dutse suna sha ba wata wahala ba ruwa ɗiban ruwa kogi ba da ruwa a Libya, ba komai ni'ima a cikin ni'ima yanzu sun saba da wannan ni'imar ta zama musu jiki yanzu sun zo suna neman yanzu su ba za su iya haƙuri kan nau'in abinci ɗaya ba ya kamata yanzu a rinka sirkawa a nemo musu wani abin daban ba irin wannan suke so ba ba irin wannan nau'in ni'imar suke bukata har na tabbatarwa cewa nan a ɗan amin wani ba za mu taɓa hakuri kan abinci ɗaya ba wai abinci ɗaya ne da almanin da asalwa din da ruwan duka abinci ɗaya ne ta ga za mu iya hakuri kan abinci ɗaya ba shi sa a nan suka ce ma'amin wani abinci guda ɗaya duk da cewa ba abinci ba ne duka akwai abin sha sannan kuma ba guda ɗaya ba ne nau'i daban-daban ne shi ya sa waɗansu malamai suka ce sun kira shi da suna abinci ɗaya ne saboda shi ne kullum yake mai mintuwa in an zo ci dai a lokaci ɗaya shi za a ci a tunama, a sha a sha albanu idan ya zama zama ne ko wani abu da ruwa ko wani abu da yake saukowa daga sama a bisa fassara da malamai suka yi kamar yadda ya gabata a baya da aka kasancewar koyaushe shi ake ci shi ya sa aka kira shi da suna tsa'amin wani abinci guda ɗaya waɗansu kuma malamai suka ce abin da suke nufi da cewa lam nasbira ala ta'amin ne? saboda ɗayan da shi ake haɗawa a su ɗayan kamar tuwo da miya ko abinci nawa ne abinci ɗaya ne suka ce saboda ana haɗa tsakanin almandu da asalwa ne shi ya sa sai aka yi hukunci a matsayin abinci ɗaya shi ne don nan tsira ala ƙwa'ani ma'ani waɗansu malamai kuma suka ce a'a ma'anar ma ta fa haka faɗi abinda suke nufi ba za mu ci gaba da haƙuri a kan irin wannan zama da ake ciki na wadata me suke nufi da zama na wadata zama ne babu wani wanda yake sama da wani a wurin arziki saboda abinci ɗaya ake ci kowa iri ɗaya ake samu yadda wancan zai samu haka wannan zai samu da ta rayuwa a irin wannan yanayin za ta zama akwai wahala a ciki da ka babu damar wani ya yi wani hidima ce me yasa wani zai yi ma wani hidima saboda neman abinci ne ai wace yake yi ma wani hidima to yanzu ba abincin duka iri ɗaya kowa yana ci to wa zai yi ma wani hidima da haka wannan ma'anar suke nufi da lannan tsira alaƙa amin wani ba za mu haƙura a kan abinci ɗaya ba a kan yanayi iri ɗaya ba wanda zai yi ma wani hidima kowa yana samun abin da kowa yake samu abincin da kowa yake ci shi ne kowa yake ci daga babu babu amfanin arziki kenan arziki bai da amfani ba a bambanta tsakanin talaka da kuma mai kuɗi mai shi da mara shi saboda kowa irin abu ɗaya yake amfani da shi suka ce to wannan ne ma'anar nan nasbira ala ta'amin wafi ba ma iya haƙuri akan abinci ɗaya ko ba za mu taɓa haƙuri akan abinci guda ɗaya ba haka kuma sun kira shi da suna ta'am abinci duk da cewa akwai abin sha ba abinci kawai ba saboda mai saboda na suna itlaqin duk wani abin da ake ci ko abin da ake sha suna kiran shi da suna ba'a da abinci da abin sha duka zai iya ɗaukar sunan fa'a. kamar yadda ya zo a cikin faɗin Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura ta bakara a can ƙarshe karshen sura a fitar ƙalu da jalu Allah yake cewa inna Allah mubtaliikum binaha faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni aka ce wanda ya sha ruwa to yana tare da ni wanda kuma bai ci ɗanɗanin ruwan ba ko wannan shine yake tare da ni wanda ya sha baya tare da ni to sai aka kira shi a ce wa man lam yashrabhu ba da aka ce wa mallam ya tsa'amu aka kira shan ruwan da suna da suna tsa'a suka ce to shi ne a nan aka ce tsa'amin wa'idin duk da cewa akwai abin sha a ciki akwai kuma abinci haka kuma hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Dhar radiyallahu anhu da gane da ruwan zamzam da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa innaha mubaraka innaha ta'amu qawmin ruwa ne mai albarka kuma abinci ne wanda ake ci yana zama matsayin abinci amma ruwa ne manzon Allah ya kira shi suna ta'amu qawmin da aka cewa da aka yi ba'amin wa'idin to ya haɗe abinci da kuma abin sha da suke amfani da shi gaba ɗaya. lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak na da kai roƙa mana ubangiji ba su roƙi annabi Musa ba sun roƙi annabi Musa ne ya roƙi Allah saboda sun san cewa ba a roƙon wani in ba Allah Allah kaɗai ake roƙo ake neman buƙata a wurin shi ake neman agaji a wurin shi daga annabi sai dai shi ma ya yi addu'a ya roƙi Allah sai Allah ya amsa in ya ga dama in bai ga dama kuma ba ba zai amsa da aka suka annabi Musa da cewa ya roƙi Allah udu na rabba ka roƙa mana ubangijin ka yo qulid lana min ma tubidul am ya fitar mana daga abin da ƙasa take fitarwa abin da ƙasa take tsoro da shi yanzu muke so min baqaliha daga bakal wanda ya gabata shine suna ne da duk wani tsoro da yake tsirowa daga ƙasa wanda bai da tushe yana yaƙo a bayan ƙasa to a tsiro mana da irin waɗannan abubuwan mu samu kayayyakin marmari mu samu irin su tumatir da su eh, tattasai irin su abubuwa waɗanda suke tsirowa a cikin ƙasa marasa tushe sannan ya ce wa ifsa'iha ifsa waɗansu malamai sun fassara shi da cewa shi ne gurji kamar yadda ya gabata a baya shi ne wani nau'i daga cikin nau'i na burji waɗansu kuma sun fassara shi da cewa duka ne gaba ɗaya jinsin waɗannan abubuwan duka wannan jinsin na gurji su ko kumba da sauransu waɗannan su ne ibtaiha wa qumiha sannan sai ku wannan shine malaman tafsiri suka yi sabani akan me ake nufi da ku waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da alkum shine alkama wanda shine asalin malaman tafsiri a kai suka ce shine shine alkama da ake amfani da ita wurin yin gurasa da sauran nau'o'in abinci. Da aka suna buƙatar abinci wanda za a dafa a gasa a yi gurasa a ci. Da aka suna buƙatar tsaba. su kuma malamai su tafi a kumi ha abin da ake nufi da shi shine ne shine ah, tafannuwa tafannuwa shine ku suka ce to shi ake nufi a nan saboda ita kanta asalin kalmar kumi haɗin larabawa suna canza fa'ul zuwa saƙo a wasu kalmomi da yawa ma'ana kumi ha ana nufin sumi ha shi ne asalin sunan tafarnuwa da aka aka kira da kum a nan aka yi amfani da fa'ul wanda dama wannan yana zuwa a musulmi na larabci canza fa'ul zuwa saƙo. ko canza samun zuwa famu suna da misalai da yawa a cikin misalai na kalmomin larabci daga cikin misalan akwai kalmar mazafi ana kiranta da suna mazafi da sawu a cire sawun din a mai da shi sawu akwai kalmar aljadar ana cire sawun din a mai da ita sawu a ce aljadar Kama yadda ya zo a faɗin Allah maɗaukakin sarki min al-azdas sira'an da sa'ul da ka suna karanta shi da fa'ul da ce al-jalab ko azda suka ce to wannan duka usulubi ne na larabci wanda yana zuwa a haka kuma an zo da kira'ar Abdullahi ibn Mas'ud a wannan aya a kira'ar Abdullahi ibn Mas'ud duk da cewa kira'a ce ba mutawatir ba to yana karantawa tumiha wa adatiha wa basaliha suka ce to al-aqum anan ana nufin ana nufin tafannuwa wanda kuma shi ne zai dace da siyakin wa basaliha an kawo tafannuwa an kawo albasa wanda duka jinsin abu ɗaya ne sannan wa adatiha shine adat wanda aka sani nau'i ne daga cikin nau'i na jinsin wake wanda ake amfani da shi wa basali da kuma albasa su ne abubuwan da suka nema sai annabi Musa ya ce musu a tasabbiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa kai. yanzu za ku canza abin da yake kaskantacce menene abin da yake kaskantacce Shi ne wannan matun bidul ardi min baqariha wa qiddaiha wa qumiha wa hadathiha wa basariha mutumin da yake tashi kawai ya kama tsuntsu nau'in kayan zaki da kayan sha yana son komai daga sama kuma yanzu yana neman a canza mai a kawo mai su albasa su tafannuwa su alkama wanda zai rinka sarrafawa ya yi abinci da haka aka ce a tattabdilu na ladhi huwa adana min ladhi huwa kai yanzu ku canza abin da yake tsantacce ne da abin da yake shine mai alƙairi wancan abin da Allah ya zaɓa muku ta ina wannan ya zama ƙasƙantacce wancan kuma da suke kai ya zama shine mafi alƙairi waɗansu daga cikin malamai suka ce saboda wancan asali da suke amfani da shi shine wanda ya fi zama mafi daɗi kuma shine mafi kyan abinci wanda Allah ya zaɓa musu wanda kuma suka zaɓar masansu bai kai ƙimar wancan ba bai kai darajar wancan ba da aka ce a tasabbi nuna lalli huwa adana bin lalli huwa kai waɗansu kuma malamai suka ce abin da ya sa wancan ya zama shi ne wasu alkhairi saboda shi halal ne tsantsa babu wata shubha a cikin shi Allah ne ya kawo musu abin ya ce su ci akwai wani abu da shubha da zai shiga ciki ba wani abu da shubha da zai shiga ciki shi kuma wannan da suka nima abu ne wanda shubha za ta iya shiga ciki noma za a yi aiki za a yi kuma iyaka za a yi na gonar kowa zai iya wa ka shiga iyakar wani zai iya yi yiwa ka zalunci wani wurin sami iri domin ka shuka abin da za ka samu zai iya wa abubuwa daban-daban zai iya wa wurin noman ma ka yi amfani da dukiyar haram duka wannan shubaha ta shiga ko ta shiga ba ta shiga amma wancan fa babu wannan shubha a nan ne tsantsa Allah ya saukar da shi da aka wancan sai ya zama alladhi huwa adna wanda kuma Allah ya saukar ya zama shine alladhi huwa kai sannan wata fuska da za ta fifita wancan da suke kai kan wannan da suka nema ne wancan da suke kai babu wata wahala suke yi tashi kawai za ka yi kana bukata ka kama abin da kake so ka ɗeba abin da kake so bal ma ba a ɗiban abin da zai kwana duk yadda ka ɗiba yana kwana ya lalace ke nan sai dai ka ɗebo sabo a kullum wanda za ka yi amfani da shi na ka mu wata wahala a ciki shi kuma wannan da suka nema tsantsar wahala ke nan kana buƙatar gona kana buƙatar aiki kana buƙatar ka je tsokowa kana buƙatar in ka tsoko ka gyara in na dafawa ne ka dafa in na niƙawa ne sai ka yi niƙa sannan in na gasawa ne sai ka gasa sai ka wahala wurin gini, sannan za ka iya ci to lalle ya cancanta a ce a nuna da ladhi huwa adina billadi huwa kai wannan kaskantacce ne kuke neman fasan kuna so ku canza shi da wanda yake shine mafi alkhairi wanda babu wahala a ciki babu shubuha ta haram a ciki sannan kuma daɗi ne tsantsa babu wani abu na rashin daɗi a ciki daɗi a baki sannan kuma daɗi a lafiyar mutum domin wanda ya halarci mutum din ne ya zaɓo wannan nau'in abincin ya ce ya rinka ci ya yi amfani da shi kuma shi ne ya fi kowa sanin abin da zai inganta lafiya ya inganta jikin ɗan adam ɗin daga canzawa da wani ya cancanta a ce a sassan da nuna lalli huwa adana bin lalli huwa kai da aka fi annabi musa alaihi salam ya ce ihbiqu misran fa inna lakum ma ta'alun da aka ku tafi ku gangara shiga Misira. A nan malaman tafsiri sun yi saɓani guda biyu manya-manya masu ƙarfi dangane da abin da ake nufi da Misira da anan. Wane garin ake nufi? Ana nufin Misiran a matsayin sunan birni ko al'arya ko ko ana nufin Misiran da suka baro daga Fir'auna suka fito daga cikinta. ya malamai sun yi maganganu masu ƙarfi dangane da wannan sabanin guda biyu waɗanda daga cikin suka tafi kan cewa wannan misirin al amsar ne kai ku tafi wani gari ku je ku nemi wani birni daga cikin birane duk waɗannan abubuwan da kuka lissafa kayan suwaye kayan yan birni ne ko da aka je kowane birni ku shiga za ku samu waɗannan abubuwan da aka ba buƙatar sai an yi addu'a maganar ƙudu lana a faka yukuriji lana min matun bitul arwa babu shi ba addu'a kuke bukata ba kuna bukatar a nuna muku inda za ku je ku samu abin ne kawai da ka inda za ku je ku samu ibi ko misira ku je ku shiga kowane birni ku shiga kowane gari za ku sami irin wannan abincin da kuke nema wannan ƙaunin shine abin da abdullahi ibn mas'ud da ibn abbas da imamu qatada ibn di'ama da abdurrahman ibn zaid da sauran manya-manyan malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan shine abin da ake nufi ba wani gari ne muayyan ba kuma shine abin da al-hafiz ibn kathir shi ma ya rinjayar a ƙarƙashin wannan ayar sun gaba hujja da cewa garin misira da suka fita daga ciki Allah ya ba mu labarin ya kubutar da su daga fir'auna ya tsiratar da su kuma daga nan ya ba mu labarin ya yi musu ƙasa shine udkhulul ardal ta tallafi ga Allahu lakum ku je ku shiga wannan gari kuma ba a faɗa mana ko a ina ba cewa sun sake komawa garin Misra babu wani wuri da aka ba da labari a Qur'ani cewa bani isra'ila sun sake komawa misra da aka suka ce to nan da aka ce eh bai zo misra to ba waccan misra ake magana haka ana maganar kowane birni daga cikin birane domin an wajen da su daga misra sun fita kuma ba a ji an sake mai da su misra ba kuma ma bayan fitowarsa an yi musu gari ne ƙasar sha, cewa ita ce kasar su za su rayu a kuma sun ci gaba da rayuwa a wurin waɗanda suka ce misra ta fir'auna ake nufi su koma sun kafa hujja da ira'ar abdullahi bin mas'ud shi ma da ya karanta wannan ayar da in bi tso misra fa inna lakum ma za'al ba in bi tso misran ba da tanwini a kan da tarwini zai ɗauka zai iya ɗaukar ayyu misirin min al'amsa amma da wannan rashin tarwini shi kuma ba zai ɗauka ba sai gari misira mu'arraf sananni da da kira'ar abdullahi bin mas'ud in bi ko misira fa inna lakum ma an sai ce to wannan kira'a tana nuna cewa misira ake nufi asalin garin misira haka kuma suka ce Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin Qur'ani dangane da fitowar Fir'auna daga Misra da yace fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim mun fito da Fir'auna daga aljanna nau'o'in ni'ima da gonaki na jin daɗi da idanun ruwa na jin daɗi a cikin Misra sannan wa kuludin da taskoki na arziki wa maqamin karim da kuma babban matsayi duka muka tattaro su muka fito da su daga ciki sai Allah ya ce ni wannan abubuwan da aka lissafa duk a ina suke a misira suke Allah ya fito da fir'auna daga ciki sai Allah ya ce ka zalika wa awratna bani isra'il haka muka gadar da bani isra'ila wa'ancan abubuwan da aka lissafa bayan an halakar da firkauna da mutane. yi suwa aka gadar da wannan abu ana ce ka zalika wa auratna bani Isra'il mun gadar da bani Isra'ila suka ce wannan yake nuna kenan an gadar musu da garin na abin da garin yake ci kenan sun koma cikin garin kenan amma waɗancan da suka tafi akan ƙauri na farko suka ce ai babu da cewa dan an ce an gadar musu cewa dole sun koma sun zauna da an ce an gadar musu mana abin ya koma ƙarƙashin mulkin su kenan masu asalin ƙarin sun halaka sun mutu yanzu ne suke da mulkin abu ba kuma dole ba ne don sun mallaki abu a ce kuma dole sai sun zauna a cikin wurin ko sun koma da domin ba a ba mu labarin a inda aka ce sun koma an faɗa mana sham aka yi da su da aka cewa an mallaka musu an gadar musu baya nuna cewa sun koma sun zauna a garin Misra to haka ne da suke ta tattaunawa zuwa ga akan ma'anar kurkuru Misra shi yasa shekul mufassiri al-imam Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala da ya zo ya tattauna waɗannan matsalolin guda biyu sai tawakkufi tawakkufi ya yi bai iya rinjayar da wani tsauri a kan wani ba ya ce zai iya yiwuwa misiran ce ta fir'auna zai iya yiwuwa kuma wani garin ne daga cikin birane kowanne kowanne zai iya yiwuwa ya ce amma ba mu da wani dalili wanda zai rinjayar mana da ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu to amma dai bayan shi alhassan ibn kabir ɗaya daga cikin a'immatu tafsir shi ya rinjayar da cewa wancan ƙaunin na farko shi ne daidai cewa ana nufin wani birni daga cikin birane amma ba ana nufin garin misira ba ihbiqu misra fa inna lakum masu sa'altum في الله يتي وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الله يفر لنسام يتورا بتتسكنج يلزم سامة تتسكنج ديك اندى بني إسرائيل يتي فيقول يتي هو أن تتسكنج ينا تارش كما يتي الله يتي وضربت عليهم الذلة وأين ما تكفر an tora musu kaskanci duk inda suke ko ina suke to wannan kaskancin yana tare da su Shi ne shine yazo ribat alaihim dillat an tora musu kaskanci da wulaƙanci daga cikin kaskanci da wulaƙanci da aka tora musu shi ne bayan a lokacin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk inda suke ko dai su yi imani ko a tura musu jizya wannan jizyar ƙasƙanci ce tana biyan banza tana ƙarƙashin wasu kenan haka suka rinka zama ƙarƙashin daular musulunci Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون ku yaƙe su har sai sun ba da jizya hannu da hannu suna ƙasƙantattu haka za su rinka zuwa suna kawo jizya ga jizya ta suna ƙarƙashin daular musulunci su nuna suna ƙarƙashin daula ne to haka wannan ƙasƙancin yake bin su har abada har abada wannan kaskancin yana ba shi yasa ba sa iya tsayuwa a sarari duk inda suke a duniya to sai wasu sun tallafa musu da rage su duk inda suke sai an tallafa musu a rage su in aka tattira hannu a su, shi ke nan su rushe duk inda kaga daular yahudawa a yanzu to akwai wanda suke rike da su suke tallafa da su in yau suka tara hannu a kansu shi ke na su rushe da kullum a cikin kaskanci suke suna cin cewa su wane ne su ne iyayen gidanmu dole ba ya ta iya yau suna hannu ingila gobe suna hannun da jibi suna hannun kaza haka rayuwarsu kai ba sa taɓa iya tsayuwa a ƙarƙarsu sabanin kowace al'umma tana iya kafuwa da kan da tsaya tana gudanar da rayuwarta amma ban da bayan gobe shine duribat alaihim dhillatu aina ma tukib wa duribat alaihim dhillatu wal maskar haka talauci muka dora masa talauci to haka rayuwar su take duk yadda suka kai ga arziki da wadata to rayuwar talauci suke yi a aikaci ko kana ganin wani bai bude yana fantamawa saboda yana da kuɗi da arziki duk yadda ya kai ga arziki to rayuwar talauci ya fi haka rayuwarsu take ko dai talaucin na zahiri na wajibi yana cikin talauci da bukata ko kuma talauci na aiki a aikace komai a talauci zai a ce shi ne biloniya a kusa ya fi kowa arziki ya fi kowa kuɗi a duniya amma ya tashi zai samu ɗan zai don wando da ‘yan riga iya cibiya yana yawo alamar mai nan zama talauci da tsiya an ƙarshen talauci kenan ba ka da tufafi da zai wadaci cikinka to komi arziki shi sai ya nuna talauci a tattare da shi to haka kuma rayuwar shi take da arzikin da komai amma abinci a ƙididdige yake in ka zo ba a san da kai ba ba ka da abinci ko gidan biloniya ne sai dai ka haƙura da yunwa sai ka faɗa an yi bukin da kai sai an rubuta ka a cikin daji na wannan wani cewa Afirka za a yi magasa tsada za a kashe magasa to haka rayuwar take rayuwa ta talauci kaga ko da da tarin arzikin da tarin kuɗin to Allah ya ce wa zuri yi alaihimul matsala. mun gudjar da su mun farlanta musu talauci da rashi da babu shi sa kullum za ka ga takasan sai yake a kukan talauci ya fi kowa tara dukiya kuma ya fi kowa hanyoyi na takasan ya za a tara kaza kada a yi asara kaza kada yau kaza a yi asarar naira kaza a wannan wani. ya an rinka kuka nan, ana bibiya ya aka yi asara ya akai kaza ya faru rayuwa ta wanda bai da ko fifi ɗan abin da yake da shi ya fara. to haka ne biliyan dubu na dala yake a haka mai rayuwa in ya rasa ɗari dubu ɗaya ko dubu biyu saboda zuciyar talauci da Allah ya jirage ya jirage da ita hatta 'ya'yansu da matansu ba sa iya kulawa da su da a zo gida da abinci da komai da kuris a ɗaki da komai amma kowa ya san nashi ga kwalbar jus ɗin wani in ka zuba rawa da sai ka biya wannan kwalbar baba ce wannan ta mama ce kowa ya san ɗan abin da zai zuba abincin ma na talauci za a yi sai dai a rinka yin abinci na sama sama dan kwamfanar da an zuba a kwano a dan zuba madara a cika a yi mazo a jujjuya a shanye. shi ke nan ya fi saukin wahala ya fi dai sauki a talauce ke duk kayan talauci ne a abincin ba za ka ga duk kayan talauci ne suke mu'amala da shi dan da ne ba za a kashe kuɗi ba ba za a sha wahala to me amfanin wannan arzikin shi arziki amfani shi ne ka amfani amfana da shi to duk arzikin da ba za ka iya amfanuwa da shi ba bai da amfani arzikin da ba za ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka yi tufafi mai kyau ka yi wurin zama mai kyau ba to wannan arzikin bai da amfani kwata-kwata ya sa sai a ɗauko a ce ga su hana ma masu kuɗin da gaske ga su nan ba su ke kaza ba ba su yi mini iri kaza ba a wannan zuciyar talauci ce kamar wanda yake da zuciyar arziki ya yi amfani da arziki shi haka jarraba jarrabawa ce Allah ya jarrabe su da ita in arzikin ma ya arziki arzikin ne yawa sai a sake komawa ba da tsirai yanzu sai an koma irin sai an koma ƙauyaku bakin ruwa a shakata a ƙauyaku saboda ana so a ga rayuwa ta ta talau sai ba so ina shi ina shi sai koma can ƙauye a yi bukka a zauna ita kwana a ciki yana rayuwa ba fa duribat alaihim dhillat wal maskanat talautin da sai ya ci shi duk inda yake sai ya rayu a haka kaga sai wani ya rika kallo yana ganin ai kai wani ci gaba ne da wani wayewa a rayuwa kaga shi ma zai riƙa rika 'yan yahudawa yana yi Wani talauci ne hakikanin talaucin zuci kenan kaga yi rayuwa irin yadda addini ya ce a yi kada ka rika ɗauko rayuwa ta talauci da sunan wayewa wannan ba wayewa ba ce a ɗauko ma wando ya ƙarƙe da riga ya gaggawai haka ake yayi a wannan alamar talaucin zuci ne ka kawo shi an yanyanka gwiwa an ka? me yake nunawa wannan sai ne na talauci wai kana cewa ai dubu goma sha biyar kan zuci <laughs> talakan kawai ke a duka wannan sani na talauki a rayuwa zai zama duk arzikin da kai ne ka dawo a kan duriban alayhi muzillat wal maskana sai ka nuna wannan talauki. bai zai kashe dubu arba'in dubu hamsin ya siyo wando da wata ƴan riga ga wannan nan yana zama yana faɗewa ta baya ya sanya kuɗi masu yawan gaske amma tufafin bai iya sutunta jiki shi me kenan talauci kenan ya duka wannan yana daga cikin alamomi da yake nuna talaucin da Allah ya jarrabci gudawa da shi kuma wannan yana nuna mu'jiza ta Alƙur'ani Allah ya faɗi ya jarrabe shi da haka wa zuri wannan alaihim maskara kuma ga waki yana nuna haka ga arzikin na dukiya tana da shi ba iyaka amma kuma alamomi da sikofi na talaucin bai taɓa rabuwa da su suna nan a cikin shi kaskancin kuma bai taɓa rabuwa da su daular yahudawa ba ta taɓa tsayuwa ita kaɗai sai da kariya in yau amerika za ta cira hannunta akan akan yahudawa a yau ɗin nan yara ƙanana za su gama ne ƙananan yara za su kamu su ɗaya bayan ɗaya ba abin da za su yi duk abin da kake ji ana faɗa a yahudawa a zaru duk ƙarya ce ƙarya ce ta banza ta su suke gudanar da duniya su suke gudanar da amerika ƙarya ne amerika sai abin da ta ce gudawa za su yi kalma ɗaya ba su iya tsallakewa ba abin da za su iya canzawa duk abin da suke yi sai abin da amerika ta za ba su isa su yi wani abu da zaman kansu ba daga a ƙarƙashin su suke a ƙarƙashin gudanarwar su suke ba wai ture suke gudanar da amerika ko ingila ko ƙasashen turawa ba su ake gudanarwa sai an ba su makamin da za su kare sai an ba su kowai sai an ba su sai an ba su mai da za su gudanar da wasu a cikin kasa, sai an ba su abin komai sai an su ba bai kasancin da ya wuce wannan a ci da kai a sha da kai a ba ka makami a ba ka tsaro a ba ka komai a hannun wani kake duka wannan ƙarƙashin kasancin da Allah ya jarrabe da shi kenan shi ya sa ne al-Imam al-Qurtubi a tafsirin wannan aya da ke cewa duk inda ta zaba ya hude a duniya ko ni arzikin shi to ba za ta raba shi da wata alama ta talauci a tattare da shi da duk inda ka gan shi sai ka ga wata alama ta talauci a tattare da shi za ka bai rabuwa da wannan sifa Allah ya tarbe su da wannan haka Allah ce wa ba'u bi ghadabin min Allah abinda yafi wannan kuma ne sun dawo da fashin Allah Allah ya yi fushi da su wanda Allah ya fashi da shi ya ya zama asara duniya da lahira ga talauci ga kaskanci ga fashin Allah to wannan ya gama kenan shine wa ba'u bi ghadabin min Allah bayan Allah ya tsine musu lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila a lalisa lisani dawo da isa ibn maryam bayan Allah ya tabbatar da la'anta da kashin shi a kansu man la'ana Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala ƙira al-qiradata wal qalaziya wa abada faru. tawud ulaika sharrun makana Allah ya su ne mafi sharrin mutane Allah ya la'ance su ya yi fashi da su a cikin su ne iyayen da kakanninsu Allah ya shafa wasu ya mai da su barai wasu ya mai da su aladu Allah ya ce ula'ika sharrun makani su ne mafi sharrin mutane Da ta haka rayuwarsu take a tsarkance al'adance a wulakance sannan kuma sun fi kowa ta'addanci a cikin mutane za su yi ta'addanci izalinci iyakar iyawarmu kuma ta'addancinsu da su bai taɓa yiwuwa sai suna da wani abu da suka dogara da shi daga ran da suka rasa madogara daga lokacin kuma kaskancin su da wulakancin su zai yada a cikin al'umma kowa yana ganin su kaskanta su wulakanta kowa ya tashi sai ya jirfafe su daga cikin al'ummomi sai hitila da sauransu haka suka yi ta yi musu kowa ya bushi iska sai ya jiran musu ya kata-kata da su sai kuma an samu ɗin basawa sun samu ɗan kariya sun samu ɗan madogara a wasu mutanen an taimaka musu sannan su sake tsayawa sannan kuma aka sake juyawa a sake jiran musu da aka wa babu bi ghadabin min Allah wa duribat alaihim al-masala Allah ya ce duk an yi musu wannan ne bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah saboda suna kafirce ma ayoyin Allah ba sa imani da Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq kuma suna kashe annabawan Allah ba tare da haƙƙi ba A nan Allah ya ce ba tare da haƙƙi ba saboda nuna girman laifin da munin abu ba wai don ana iya kashe annabi da haƙƙi ba akwai annabin da za a iya kashewa da haƙƙi ba annabin da za a kashe da haƙƙi kamar yadda Imam Qurtubi yake cewa ba a kashe annabi da haƙƙi walakin yuqtalu ala al-haqqi ana kashe annabi ne akan gaskiya amma ba a kashe shi a gaskiya sai a kashe shi akan gaskiya ma'ana shi yana kan gaskiya ya tsaye akai a kashe shi to haka sai kashe annabawan Allah annabawan Allah da yawa sun kashe su kamar yadda Allah ya ce fariqan fariqan wa fariqan taqtuluna fariqan kadzabu wa fariqan yaktumun wasu ɓangaren su ƙaryata su suke ce ƙarya ne shine kasu ya koruna bi ayatullah wasu kuma su kashe su haka suka kashe annabi zakariya da sauran annabawa na bani isra'ila da yawa waɗanda suka kashe su wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq bighayri haqq ba tare da gaskiya ba ba tare da haƙƙi ba shi yasa suka zama mafi sharrin mutane hadisi ya zo a musulun na imamu ahmad hadisi hasan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ashaddun nasi azaban yawm al-qiyamah alladhi rajulun qatalahu nabiyyun aw qatala nabiy mafi tsananin azaba ranar alkiyama a wurin Allah shine mutumin da annabi ya kashe shi ko kuma mutumin da ya kashe annabi ko ka kashe annabi ko annabi ya kashe ka to za ka shiga cikin mafi tsananin azabar Allah ranar alkiyama to wannan abin da suka aikata ce suna cikin wanda suke cikin tsananin azabar Allah ranar alkiyama saboda suna kashe annabawan Allah ba tare da haƙƙi ba wanda ya kashe annabin Allah ya san annabin Allah ne kuma ya kashe shi to ya ba zai kashe sauran mutane ba wanda ba shi ba annabi daga cikin jinsi shi da ƙabila shi ya kashe to ya ba zai kashe kuma wani mutum wani jinsi da ba shi ba wanda dama bai yarda wani jinsi ba shi ba mutum ba ne sai Allah ya ce zalika dima'ahu wannan abin da aka yi musu bayan an musu saboda sun karyata ayoyin Allah sun kafirce bayan sun kashe ayoyin Allah Da cikin sabubban faruwar shi saboda sa'a ma Allah ya suke yi da zunubi da suke yi da haka Allah yana ance su ya yi fashi da su ya sanya masa talauci da kankanci wa kanu ya aka bin haka kuma sun kasance suna ta'addanci don ta'addani su a bayan ƙasa. da haka Allah ya jarrabe su da waɗannan bala'o'i Allah ya faɗi abin da ya yi musu na uku kuma ya faɗi sarari saboda ne saboda waɗanda ake karanta ma alƙur'ani su san cewa waɗannan sabubban su ne sababin saukar irin wannan hukumar a wurin Allah idan an yi irin waɗannan laifukan to Allah yana saukar da waɗannan bala'o'i a cikin mutane yana saukar da kaskanci da wulaƙanci yana saukar da talauci da rashi sannan yana saukar da fushi a cikin al'umma idan an yi irin waɗancan abubuwan da ya faɗa ce saboda su ne ya saukar ma bani Isra'il irin waɗancan bala'o'i shine zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri al-haqq zalika bima aqaw wa kanu ya'tadun aya tana ɗauke da darussa masu yawan gaske waɗanda ya kamata mu ɗauki darasi a ciki a matsayinmu na al'ummar alƙur'ani al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin kauce ma abin da wannan dinanniyar al'ummar ta samu kanta a ciki ita ce al'ummar bani Isra'il da aka yi Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi mai zuwa za mu ji kaɗan daga cikin wasu darasin da aya take dauke da su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abin da muka ji abin da muka yi daidai Allah ya yafi mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wanda muka yi daidai Allah ya tara mana cikin lada gaba daya Allah ya gafarta mana ya gafarta mana mu da malaman mu da sauran al'umma wanda suka riga mu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama wannan wani bawan Allah shi ma ya tsada kudin fom na masu ittikati guda biyu ɗaya ga mahaifin shi wanda ya rasu da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta shi mai rahama Allah ya fitar da wannan sadaka da sakamakon ta zuwa gare shi cikakkiyar isarwa sannan kaya kuma ga mahaifiyar shi ita kuma Allah ya ba ta lafiya Allah madaukakin sarki ya yayi masa abin da yake damun su da cututtuka da sauran marasa lafiya gaba ɗaya muna fata Allah ya karɓa maka wannan aiki kai ya tabbatar da waɗannan bukatu naka da wannan sadaka da kai ga wasu ne da ita wallahu a'lam sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma alimna ma وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين